sai da suka gama shirya ta tsaf sannan suka nufi min ɗin da za a gudanar da vedde din abin mamaki suna zuwa duk an gama hallara an kawata gurin matuka idan da ya sauka akan na mubarak babba da yake binta da wani mayan kallo take wani mugun haushinsa da tsanarsa ya sake baibaye ta hada ido suka yi da sadiq yana waya ya kashe mata ido ɗaya ta sunkuyar da kai tana murmushi duk kunya ta ishe ta saboda kayan da ke jikinta kan a fara komai sadiq ya sa duk wanda zai shigo sai ya ajiye wayarsa a waje don ya ce bai yadda a yi bidiyo ko ɗaukar hoto ba sai da kyamara ɗinsa da ya zo da ita nan aka shiga shagalin ciye-ciye da shaye-shaye amma banda farhan da ta takure kamar a ce ta zura da gudu saboda fargaba da zulumin da suka cika zuciyanta nasu shi yake gudanar da mc a gurin ya ɗau mike ya ce Kafin mu ci gaba da abin da ya tara mu, wato taya abokiyar karatu kuma wife to be din abokin mu shagalin Verde dinta, akwai wani game da za mu yi yanzu a gurin nan. Prince Sadiq zan ajiye wasu fifas a nan gurin zaka fito kai da ita ku zaɓi fifa ɗaya. Duk abin da ka ɗauka will be the Verde gift for your babe. Sadiq ya ce, ai tuntuni na ga na zo da gift ɗin da zan bata. wannan ai kai da ita ne wannan kuma game ne kawai sadiq ya ce shi shikenan ya taso shi da farhan zuwa tsakiyar hall din aka zube takardu da aka ninninke kan tebur din aka ce sadiq ya zaba ya sa hannu ya ɗauko takarda ɗaya na sai karɓi takardar ya buɗe ke shouting da wow this is amazing prince takardar da ka ɗauko ta ce za ka yi kisin ɗin farhan tsawon mintuna uku kwarara wannan shine zai kasance kyautar veddanta a gare ka ku cikin farhan ya ba da wani irin sauti ta fara gumi ta zuba wasa duk ido ta gari action ɗinsa girgiza kai sadiq yayi zai yi magana amma suka ki bashi dama suka kaure da shewa da kururuwa cewa dole sai yayi nasu yace ce za mu gani har yanzu abokin namu namiji ne ko kuwa har yanzu yaro ne da ake goya shi ire-iren waɗannan maganganun na nas suka shiga zira sadiq don sosai yake jin haushin kalmar yaro da suke kiransa da shi wasu lokutan don haka kai tsaye ya fara takawa a hankali yana tunkarar inda farhan take tsaye nan da nan suka ɗau tafi da shewa a gurin yayin da ita kuma ta shiga zazzara idanu tana jan numfashi da ƙyar a hankali ya so inda farhan take tsaye sa tausasan hannayensa ya riƙo nata ya matse a cikin hannunsa ya kalli cikin idanta hakan ya saukar mata da kasala ta sunkuyar da kai daga kallonsa da take yi saboda kwarjinin da ya mata a hankali cikin wata irin murya da ita kaɗai take iya jin me yake cewa ya ce a karo na biyu bayan neman soyayyaki zan nemi alfarma a gurin ki farhan don allah ki amince na gaji da abin da suke min a kanki please farhan shiru ta yi tana jin yadda zuciya take wani irin bugawa gumi ke keto mata ko ta ina Ba ta gama yanke hukunci ba ta ji sadik ya haɗa ta da jikinsa ya haɗe bakinsa da nata wata irin tsuma jikinta yake yi ta rasa gane a wanne yanayi take tsoro ko kuma haushin sadik duk yadda sadik ɗin ya riƙe ta gam duk da hakan ji take tamkar za ta faɗi ƙasa wani irin ihu da shewa suka ɗauka a gurin nan gaba ki ɗaya sai da mintuna uku suka cika cif sannan sadiq ya cika farhad idananta sun yi rabu-rabu kamar za ta saki kuka sai ajiyar zuciya take saukewa kamar wadda ta gudu ta gaji nan aka yi ta tafa musu nasu ya ce weldon done abokinmu gaskiya kun burge mu kuma kun kayatar da mu sai kuma ɗaya sabgar da za a gudanar yi eh, maganar cikin shakiyanci nan aka yanka kek amma sun farhan hankalinta baya jikinta ji take tamkar ta aikata wani gagarumin zunubi da Allah zai ba zai yafe mata ba take ta ji nadamar zuwa fatin ta da baibaye ta da sauri ta silale ta tafi da inda aka shirya ta aka yi mata kwalliya ta cire rigar jikinta da ɗaukayanta ta saka wasu irin hawayen nadama suka shiga zariya a fuskarta ta fito harabar gurin tana kokarin fita sadiq ya biyo ta yana kwala mata kira amma ta ki amsawa cikin hanzari ya koma ya dauko mota ya ja da gudu ya bi bayanta suna kuwa dariyar mugunta suka dinga yi amma amin ya ce wannan ne karansa na farko da ya yi amma kamar kwararre dama can a matsayi yake da haka dai da haka dai babba ya ce ai ku kuka bata abin da kuka hana ni in amfani da wannan kwayar wallahi to don ubanka idan an yi amfani da kwayar yaya za mu yi da su a nan gurin kuma ka san ba komai ake bashi ya karba ya ci ba amma sannu a hankali sai mun sa shi a layi amin ya ce haka ne kuma amma a hakan ma mun yi nasara a yi suka ci gaba da dariyar mugunta wani wawan fakin dige a gaban farhan ya sako yana faɗin farhan me haka kike yi ki tsaya mana mai da ke gida mana cikin kuka ta kalle shi tace ce ba zan tsaya din ba ni kawai ka kyale ni ba zan kyale ki ba ki wuce mu tafi ni ba zan wuce din ba fusgo ta da karfin gaske ya danna ta a motar ya ja motar da gudun tsiya ya bar harabar gurin sosai farhan take kuka iya karfin ta amma bai saurare ta ba sai da ya dangana da unguwar su sannan ya fakin ya kalle ta yace farhan mene miki da zafi har haka wani irin bugun kallo ta yi masa ta fara kokarin bude motar amma ya yi saurin cewa ok na fahimta don allah ki yi hakuri na san na yi kuskure amma hakan shi ne mafita kawai a gare ni buɗe motar ta yi ta sauka ta nufi lungun gidansu da sauri sadiq ya dafe kai ya jingina da motar yana da na sanin biye wasu nas da ya yi ta samu guri ta zauna ta sha kukanta kafin daga bisani ta goge hawayenta ta tashi ta nufi gida tana dab da shiga gidan sai ga sunusi yana ganin ta yi washe baki ce a'a mai zudan larabawa daga yana gige haka ne ko sauraron ba ta yi ba ta shige gida sai dai tun a soro kirjinta ke bugawa ta shiga zazzara idanu don gani take da an kalle ta za a gane abin da ta aikata asirin ta ya tunu ta daɗe a soran tsaye sannan ta yi sallama ta shiga umma na tsakar gida tana tankaɗe ta ɗaga kai ta kalli farhan ta amsa sallamar ta mai da kai ta ci gaba da abin da take yi dama haka umman take mata tun a baya amma wannan karan sai ta tsargo ta ga kamar umman ta san wata ɓarnar da ta aikata a tare da ita ta daɗe a tsaye sannan ta shiga ɗakinta tana shiga ta nemi guri ta zauna ta ci gaba da aikin kuka wai yau ita sadiq ya saka bakinsa a nata a gaban jama'a ba kunya ba komai shikenan shi ma ya zama ɗan iska kuma yake so ita ma ya mai da ita duk da ta cire wannan kayan amma natan ma da ta mayar kamshin turarensa suke cikin hanzari ta tashi ta cire kayan amma ta fuskanci ba iya kayan ne ke kamshin jikin sadiq ba ita kanta ma kamshin turaren nasa take addu'a ta dinga yi kan Allah ya sa kar asirin ta ya tonu a gane inda ta je dan abin da ya aikata din mai wuyar mantawa ne a gare ta har zuwa dare amma ta ki sakin jikinta ta kasa sukuni ga damuwa da fargaba sun cika ta ko yunwa ba ta ci balle ta ci abincin dare a haka ta shiga aikin tufkawa da warwarewa sosai sadige damu da yadda farhan ta yi kuka nadama duk ta bi ta lullube shi da dana sanin biyu wa abokai da ya yi ya dinga tunanin ko a wanne hali take yanzu ko ta daina kukan Allah shine masani sai dai wani bangare na zuciyarsa ya tantance masa nishadi ya kasa tantance masa shin nishadi yake yi ko kuma akasin haka abin da ya faru tsakanin su ya yi matukar tsaya masa a rai amma kuma har cikin zuciyarsa ya ji daɗin hakan abin da ya daɗe yana kwaɗayi ne dama sai dai damuwar da ya ganta a ciki ta danne tasirin farin cikin da ke zuciyarsa auta yau ina ka shiga ne tsawon lokaci ban ganka ba baka zo inda nake ba rabona da kai tun ranar da ka dawo daga sku bai ji shigowar mother ba sam sai maganar ta da ya ji a hankali ya gyara kwanciya sai ce ba komai mother amma kamar wani abu yana damun ka ko na gan ka wani iri ba komai kai da ne kawai yake dan min ciwo na kuma sha magani na ga abincinka a falo kaɗan aka taɓa ka ci kuwa no Na je gurin friends ina ne bayan sallar Juma'a kuma na riga na yi lunch a tare da su. Anyway shikenan idan ka ga bai daina ciwo din ba ai sai mu je asibiti ko ko ya ka gani. Limshe idanunsa yi eh, bai bata amsa ba don bai san me zai ce ba. Ya jinjina mata kai tare da limshe idanunsa kawai ya mai da kai ya kwanta. A bangaren gidan dakta kuwa wato ango Shaguda Usman. Amarya ta fara fuskantar kalubale daga gare shi duk da irin tarin soyayyar da suke wa juna a waje. Ta kasa gane kansa yadda ya kamata. Usman wani irin mutum ne mai murɗaɗɗen hali gani take kamar ta daina burge shi gaba ɗaya. Da yawa wasu halayen bata san yana da su ba sai yanzu suke bayyana. Muskili ne na gasken gaske idan har ta yi masa laifi ko za ta mutu ba zai ce mata kin mun laifi kaza ba sai dai ta gaya canza mata ga baki daya ga zuciyar tsiya kamar kuturu nan da nan damuwa ta ishe ta ta ga tamkar canza mata usin nata yake yi kamar ba shi ne wanda suke shan soyayya a kwanakin baya ba wayarta ta ɗauko ta fito falo ta zauna ta buɗe ta shiga contact ɗinta ta fara duba lambobi tana zuwa kan wata lamba da aka saka my other half ta yi ajiyar zuciya da alama lambar ta ke nema nan take ta danna kira ta shiga sauraren a ɗau wayar assalamu alaikum jidda ta ce wa alaikum salam ba dai bacci kike yi ba wallahi ba bacci nake yi ba aikin gida ne kawai ne na gaji jiki a sage jidda ta ce besti dama haka auren yake kai jidda yaushe aka yi auren da zaki fara wannan zancen Besti na kasa gane kan dakta wallahi gani nake kaman an canza min shi. Gaba daya na daina burge shi. Duk rawar kan nan da yake a kaina yanzu babu in yi kwalliya in tsuki amma ko kallo ban ishe shi ba. Na ga me matsalar ta karasa maganar cikin damuwa. Wadda ta kira da Besti ta gyara zama ta ce jidda kenan. lokacin da nake miki gargaɗi ina ɗora ki akan hanya gani kike yi kamar ban waye ba kuma ban iya soyayya ba ta ya ba za ki gundare shi ba saboda Allah bayan tun kuna waje kan ku yi aure kin saba tura masa hotunan ki da ƙananan kaya har bidiyo call kuke yi da sleeping gown a jikinki to me za ki zo da shi da kuma zai burge shi muna school idan ya zo hogin dinsa kike yi a gaban bainar nasi a gaban kowa da kowa ta ɗan kis ɗin nan ma ke ba iya kuma tu kika tsaya ba mai ɗungurungun kike yi idan dai magana sai ki ce ni yar usta zai ce to ga abin da nake gaya miki nan yanzu abin da zai yi ɗoki a tare da ke kin gama nuna masa to me kuma ya rage cikin sanyin jiki jidda ta ce haka ne besti wallahi haka ne maganganinki na san na yi kuskure kuskure dai kam na riga na yi shi amma yanzu menene mafita ke kaɗai na gaya wa halin da nake ciki don allah besti ki taimaka min mafita ɗaya ce Ke dama ɗabi'ar ki ce zama da English ways kullum kamar 'yar turawa tunda ki riga kin saba da hakan ba zan ce ki dina ba. Ki koma masa asalin kabilar ki ta Hausa Fulani, ki duba kayan lefanki, ki dinga masa wankan atamfa da leshi. Idan ya so, ki dinga saka English ways din idan lokaci bayan lokaci. Sannan shakuwa da kuka yi a waje, kar ta sa ki dinga kallon sa kamar mai ɗinki. Ko ki dinga masa magana babu wani respect a ciki, no matter how. namiji yana bala'in son respect ki kasance mai mutunta namijinki ki daina wannan maganar taki cikin gadara ki fara da jarraba wannan da na gaya miki magani sai magani idan abin yayi aiki shi kenan kai bestie wallahi i love you lodi lodi ina yin ki sosai sisi na insha Allah zan jarraba wa'annan shawarwarin da kika bani amin Allah ya daidaita ku ki ce ina gaishe shi to zai ji insha Allah jidda ta fara tunanin maganganun bestinta wato duk abin nan da suke yi a school suna ganin wayewa ce ashe yana da negative impact a gaba dama duk abin nan da take dan burge Usman kuma a kira ta wayayya zai zo ya daina burge shi in kuwa haka ne lalle a rayuwar ƙuruciya ana tafka shirman da zai zo ya zame wa mutum abin da na sani a gaba daga sadiq har farhan sukuku suka yi weekend din damuwarsa duk ɗaya ce kukan da suka rabu tana yi ya dinga fatan Allah ya sa kar ta rabu da shi a dalilin wannan kuskuren da ya aikata sai dai ba zai iya masalta zallan nishadi da tsananin shauƙin soyayyar da ya shiga ba a lokacin da yake sumbata farhad din nasa wani abu ya dinga ji from nowhere yana ratsa ilahirin jikinsa don gaba ɗaya mantawa ya da batun kyankyami ko wani abu mai kama da hakan hakan ya ƙara kwaɗaita masa son auren farhan saboda wani irin so da ya ƙara shigarsa amma baya din jin zai kuma yadda ya aikata makamancin kuskure irin wannan da shi kansa ya yi biye biyewa snas ya aikata abin da bai taba aikatawa ba a rayuwarsa. Diya da ta so jin tsanar Sadiq a ranta saboda abin da ya mata amma abu ya gagara sam ta ji ta kasa tsanarsa a zuciyarta musamman idan ta yi la'akari da shi ma bai san abin da Sinas ɗin suka shirya ba. sai dai a jikinta tana jin abin da suka aikata din ba daidai ba ne kuma kasancewar sun aikata a gaban mutane ba za a taɓa daina kallon su da abin ba ba za ta iya misalta yanayin da ta shiga a lokacin da abin ya faru ba don tamkar a mafarki haka ta dinga ganin al'amarin kuma ta kasa tantance halin da ta shiga din kai tsaye saboda ta ji wani abu da jikinta bai taɓa ji ya tsawon rayuwarta a wannan karar da abin ya faru ya faru lokaci lokaci idan ta tuna abin da ya faru takan ji ta tsana komai a duniya sai dai ƙarƙashin zuciyar tana hasaso mata wani yanayi mai wahalar mantawa. ranar monday kuwa sadiq shirin makaranta yake yi amma cike da zillumin yadda zai tunkari farhan ta saurare shi ita ma nata bangaren tunanin yadda za ta shiga makarantar take yi zai da hudu da wanda abin ya faru a gabansu nan tana ji a jikinta ta rasa wata kima da daraja da take da ita tun farko idan wasu daga cikin abokanan karatun nata suka fahimci abin da ta aikata ya za ta yi da tarin kunyar su kenan sai da aka gama assembly sannan ta shiga makarantar ta wuce ajin su tana sunkuyar da kai duk wanda suka je gurin tsirarin mutane ne dan a yan ajin su lila ce kawai ta je sai wasu daga yan ajin su sadik kairad da dududu ba su fi su goma ba amma gaba ɗaya ta rasa sukuni sadik na shiga ajin su suka hau yi masa ihu da shiwa bai kula su ba ya je ya nemi guri ya zauna a mazauninsa nas da amin suka je suka zauna kusa da shi nas ya ce maza ya aka yi ne mun yi ta kiran wayarka ba ta shiga kuma ka bar mu a gurin fatin baka dawo ba ya ka ji abin dan Allah Sadiq ya dago idanunsa ya kalli nas kallon da nas din ya kasa tantance kallon na menene Amin ya ce wallahi mutumina kayi abin cikin kwarewa fa na ji haushi da ka hana ɗaukar hotuna wallahi da na yi muku bidiyo ta musamman nasu ya ce ai yanzu mun tabbatar da cewa soyayya kuke yi da dai kuna yin soyayya mai cike da duhun kai ne ya sake cewa ai mun tabbatar da namiji ne kai yanzu yanzu za ka fara soyayyar morewa ba irin wadda kake yi a da ba ta ƙauyanci na san ko yanzu ka samu chance wanda ba za ka taɓa mantawa ba dala mala rufe mun baki sadiq ya faɗa da ƙarfi yana dukan benci da allah ku kyale ni in ji da abin da yake damuna kun bi kun cika mutum da surutu mun sa suka yi da kallon mamaki me ke sa ne haka kasa jurewa ya tashi ya nufi ajin su farhan amma ya tarar madam joy na ciki na musu lesson don haka ya koma nasa ajin ya zauna bayan fitar madan joy lili ta je inda farhan ke zaune ta zauna a kusa da ita ta ce mutuniyar ya gaji ya taru. wata kwalla ce ta tara a idanun farhan da ta tuna a gaban lili fasa da ke kisan ɗinta ta san maybe zuwa yanzu duk ta gama ba wa 'yan su labari lili ta ce ya naga kamar zaki kuka me ya faru ai kuwa maganar lili ta sa hawayen da farhan ke makalewa suka gangaro saman kuncinta ya salam farhan menene me ya faru da ke haka cikin kuka farhanta ce ba komai amma kuma kike kuka farhanta jinjina mata kai lili ta ce shikenan marin kyale ki karanta kura miki har lili ta miki ya farhanta riko hannunta ta dawo ta zauna ta ce ya kai fatima dan allah kake gaya wa kowa abin da ya faru ranan dan allah kin ji lili ta riƙe hannun farhanta ce na fahimce ki kawata kar ki damu ni ba wanda na gayawa ni da ma ba haka nake ba sannan ba kowa nake zama da shi in yi hira wanda shi a cikin makarantar nan ba amma duk da hakan ni ban gaya wa kowa ba in abin da ya saka ki kuka kenan to ki kwantar da hankalinki ki sa a ranki cewa sirrin ki ya buya kenan ba komai kar ki damu na gode farhan ta faɗa cikin wata kasalalliyar murya a haka aka kwaɗa jiniyar fita lili bata jira kowa ba ta ɗau littafinta da kayan ciye-ciyenta ta tafi ofis ɗin malam nazir wata irin kishirwar ganinsa ke damunta tun daga ranar da abin da ya faru a tsakanin su ba ta sake masa kallo na daban ba kan tai sallama ya ji kamshin turarenta assalamu alaikum tai sallama bai dabo ya kalle ta ba ya amsa good morning sir ya ce ya kike ina lafiya alhamdulillah da ja kujerar da ta saba zama ta zauna ta fara kokarin kwafar not din da ke gabanta so take ko su ɗaya su haɗa ido amma ya ki kallon ta aikinsa kawai yake yi wanda sai da hakan ya ɗan bata haushi kaɗan sanazir kam yana sane yake kallonta saboda ya kasa gane kansa akan wannan yar karamar yarinya ya yi rayuwar university cikin manyan yan mata ya yi yawace yawacensa amma bai taba cin karo da wadda yake jin bugun zuciya sana karuwa akan ta ba sai wannan yar ficiciyar yarinya mai shegen iya yanzu ya yi mata kyau sosai ji take tamkar ta gaya masa ya yi kyau amma ta shiru da bakinta tana tunanin me za ta yi wanda zai sa ya kula ta Can ta yi gyaran murya tare da miƙa hannu kusa da inda hannunsa yake ta ɗauki biransa. Dagowaye suka haɗa ido ta ɗan yi da nata idanun cikin wata irin murya ta ce masa, Nawa biran ne fa ya tsaya shi ne na ɗauki yaran naka. A hankali ya janye idanunsa daga nata ya ci gaba da abin da yake. Wayarsa ce ta fara ringin ya kalli wayar sannan ya sa hannu ya ɗauka ya kai kunnensa. Assalamu alaikum ya salama. Lili bata iya jiyo me ake cewa a wayar ba amma ta ji yana faɗin congratulation my dear na yi kewake sosai amma sun insha Allahu zan dawo gida ya ɗan yi shiru sannan ya ce yadda kika so haka za a yi idan ta idar ki ba ta wayar in kwashi gaisuwa tunda ya fara wayar lili ta ƙura masa idanu har ya gama gaba ɗaya annurin fuskar ta sai ta neme shi ta rasa ba ta san lokacin da ta ce sa da wa kake waya da ƙaniyarki ya ba ta amsa a takaice sun koyar da kai ta yi ta ci gaba da rubutunta nan ta ji haushi ya kama ta to kishinsa take yi ko kwame mintuna kaɗan aka sake kira ya kuma ɗagawa cikin wata nutsuwa da girmamawa ya ce na kwana umma duk kuna lafiya ai insha Allahu na kusan shigowa gida hauta ta ce mun ba ta da kari oba ko ɗaya exams ɗinta na taya ta murna sosai Allah ya ƙara hasken karatu murmushinsa ya faɗaɗa yana shafar gashin kansa yana wayar wata nutsuwa lili ta ta ji tana ratsa zuciyarta da ta fuskanci ciwon da inginansu ya kewaya babban abin da ya fi bata mamaki da kusan dariya bai wuce yadda yake wa mamarsa shagwaba a wayar ba sai ta ji ya ƙara birge ta sosai da sosai ta dinga kallonsa tana murmushi yana ajiye wayar ta kalle shi ta ce sa mamanka ce ya jinjina mata kai alamar eh ta murmushi ta ce amma babba da kai kuma kake shagwaba garba shi ne ya kwace masa ya shafi gemun sai ce ai su iyaye ba a girma a idanunsu eh haka ne amma ai kai kayi girma da shagaba Allah ko eh mana ai mata ne kawai suke shagaba magmishi ya ci gaba da dannan system dinsa bai ce mata komai ba sakana da kanne mata ne eh ina da kanne mata shi yasa bana son ga kuna rashin ji idan na tuna da kanne na mata sai in ji bana jin daɗin yadda kuke yi a matsayin ku na mata ku masu kima da mutunci ne ya kamata ku dinga kulawa da kanku sa layi ba haka bane ba fa mu fa ba fitina muke yi ba to ya ne fati ke kanki na san kina jin haushi na saboda hukunta ki da nayi ko lili ba za ta iya misalta farin cikin da ta shiga ba kasancewa sa nasiri yana mata magana cikin nutsuwa ba tare da hargowa ko zara ido ba ta daga idanunta ta kalle shi ta ga shi ma itan yake kallo wani cikar zati da kwarjini da ya sake yi mata ido ya sa ta janye idanunta a hankali ta sauke ajiyar zuciya a ranta da ce o allah na ta fara tunanin ko ba duka ba za a samu sana da mafi rinjayen siffofin da ake kaman da mazan littafi da shi ba abin da yake tsole mata ido irin sajensa da wannan faffaɗin kirjin nasa da yake da shi tana fatan